gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyoyi Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. da kuma shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizonmu a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Baballe. Tare da Hadiza Kyari. Sai ni da Wala Salim. Masu sauraro duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu. da nishadi har ma da wasanni. Babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba ko kuma ba a samun cece kuce ko kuma dan korafi a kai. To amma mun yi iya iyawanmu ta yadda za mu ga cewa an kawo gyararraki sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya. kamar yadda kai magana abubuwan da mutane suke korafi yanzu in ka lura in dai a fina-finai ne da ake saka a gari zaka tarar da cewa wato an samu saukin abin ba karami ba ta wajen korafe-korafe. Yau ranar nishadi ce don haka za mu saurari wata doguwar tattaunawa da wakilin mu na sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari yayi da shugaban hukumar Ta ce fidafinai ta jihar Kano Ismail na Abba a Falla. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta wato Facebook. inda muka ce ya kuke ganin irin gudunmuwar da fina-finan hausa ke bayarwa wajen yada al'adun bahaushe ga kuma yadda kuka amsa mana. saƙonmu na farko a ya fito ne daga Abubakar Naibi inda yake cewa gudunmuwar ba wata gudunmuwa da suke ba da face bata tarbiyar al'umma. Ga kuma saƙo daga Sha'ibu Zidane Yau da gobe ikon Allah hakika fina-finan Hausa suna ba da gudumawa wajen yada al'adun Hausa amma irin fina-finan su marigayi dan Ibro Allah ya ji kansa da rahama. Sai sakon Bala Muhammad Dambam ya ce tabbas masu shirya fina-finan Hausa suna ba da gudunmawa sosai wajen yada al'adun Hausa don haka sai mu ce Allah shi kyauta daga ƙarshe muke fatan za ku tashi lafiya tawagar yau da gobe. mun gode. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Rulwanu Sa'idu Gayari, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa hakika fina-finan Hausa na bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yada al'adun Bahaushe, kamar da ilmantarwa, nishadantarwa. Sai kuma saƙo daga Badamasi mai shayi. na Nijar. Salam yau da gobe. Hakika a da ne fina-finan Hausa ke yada al'adun Hausa amma yanzu kan a yi sha'ani dai. a huta lafiya daular da abokanan aikinta. To mun gode. Sai saƙon Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe. To hakika yanzu dai fina-finan Hausa ba sa ba da wata gudunmawa wajen yada al'adar Malam Bahaushe sai dai yada al'adun Turawan yamma ku tashi lafiya. To sai saƙon Mubarak Salisu Sani inda yake cewa babu wata al'adar bahaushe da suke bada face rushe ta da aro al'adun turawa. Ga kuma saƙon Ahmad Muhammad Lawal sai dai a ƙara gurbata al'adu kawai domin babu wata ƙoƙari da suke yi don haɓaka al'adun bahaushe a idan duniya. Sai saƙon Nasir Dangote ya ce, ai idan aka ce fim ɗin Hausa yana ba da gudunmuwa a wannan magana ce kawai ake yi. To sai saƙon Musa Muhammad Rijau inda yake cewa a'a domin kuwa yanzu fina-finan su na koyar da al'adun turawa ne da irin abubuwan zamani. Ga kuma saƙo daga Kinunu Sani Yunusari. Salam yau da gobe. tabbas fina-finan hausa na bayar da gudumawa sosai wajen yadda ya da al'adun bahaushe ku tashi lafiya sai saƙonmu na ƙarshe daga abubakar kawu girgir ya ce hakika suna ba da gudunmawa daidai bakin gwargwado duk da dai ba sa yada al'adu akai-akai ganin yada al'adun wasu suke yi kane-kane har fina-finai mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To madalla kamar yadda muka faɗa muku a baya wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da shugaban hukumar tace fina-finan jihar Kano. Ismaila Afakalla kake shugabancin hukumar tace fina-finai da ɗafi ta jihar Kano. An daɗe ana cece kuce akan yadda harkokin fina-finai a duniyar Kannywood take tafiya. Ana zargin masu shirya fina-finai da daraktoci da kuma masu shiga a amfani da su a fina-finan nan suna yi da harshen hausa amma har yanzu sun kisa hau gwadabi da marubuta hifim din kansa wanda zai dinga tallatawa da kuma nuna tsagwaran yanayin rayuwar bahaushe da al'adinsa hukumar hukuma hususan an kafa ta ne don ta kula da wannan sha'ani ina gizo yake saƙa ne ku ne kuka gaza wajen sanya su a gwadaban da ya dace ko kuma a'a su ne ba su jin abubuwan da kuke gaya musu domin har yanzu ana ci gaba da samun korafe-korafe nan da can akan yadda marubuta da daraktoci da masu shirya fina-finai a duniyar kani gudanar da harkokinsu. to alhamdulillahi da farko dai lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da mu cikin wannan nauyi da shi allah ya dura mana akan yadda za mu tafi da ragamar ita wannan hukuma ta tace fina-finai babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba ko kuma ba a samun cece kuce ko kuma dan korafi a kai to amma mun yi iya iyawanmu ta yadda za mu ga cewa an kawo gyararraki sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya kamar yadda kai magana abubuwan da mutane suke korafi yanzu in ka lura in dai a fina-finai ne da ake saka a gari zaka tarar da cewa wato an samu saukin abin ba karami ba ta wajen korafe-korafe domin kafin ka ji mutane sun shiga rediyo ko sun shiga kafafen wato sadarwa na wato yanar gizo an yi magana akan wani fim da aka ce tir ko allah wadai da shi to gaskiya ba dan wai ni nake jagorantar hukumar ba zai zama ni dai zan ce da wahala to amma tunda akwai makafa da da yawa da kuke neman labarai da shauransu za a iya nemowa aji yadda abin nan yake tafiya saboda lokacin da muka shigo na samu hukumar tace fina-finai a matsayina na dama wanda yake sana'ar sannan wanda kuma ya zauna a hukumar kusan shekara hudu domin na yi board member a hukumar na san wato matsalar da ke matsalar da ke damun ita masana'antar fim sannan kuma na san matsalar da ke damun ita hukumar sannan na san kuma matsalar da mai mutane suke korafi a kai da haka to mun yi kokari na haɗa wa'annan abubuwa guda uku akan abin da na sani ta yanda za mu zo mu ga cewa kowa an masa adalci kuma kowa an daidaita masa yanayinsa ta yanda zai tafi don haka ma muka fito da tsari na bayar da wato horaswa ga su masu fim ka san ma me fim me kake so ka yi wani sako kake so ka tura mutane sannan kai wa kake wakilta saboda duk lokacin da kake fim a matsayin yaren al'umma to fa wannan al'umma kake wakilta don haka shi fim adabi ne kuma shi adabi shine mudubin duban al'umma da haka idan kai wani abu ka nuna ga yanda al'ummar nan take su kuma ba haka suke ba to nan suke da korafi za su ce ka ba da mu ba bai ka ba da mu bai bai to don haka sai muka zo muka fito da wani abu wato muka ba da horaswa tsakanin mu da Nigerian Film Institute and Media Studies da ke Jos wadda ita makaranta ce kawai dan harkar film a kirkire ta kuma tana daga cikin manyan makarantu ba ma a Najeriya ba a Africa muka zo muka horar tun da kan ya ake rubuta fim ya ake ya ake shirya fim ya ake ba da umarni a fim ya duk gaba ɗaya abubuwa rukuni shida muka ɗauka wanda su ne mafi girma a cikin harkar fim dole fim in za a yi sai ya samu wa'annan rukuni shida tun daga kan rubuta fim shirya fim ba da umarnin fim wato ɗaukan hoton fim sannan fitowa a cikin fim din sannan kuma da tace fim din wato editing din fim din to wannan shine kacokan abubuwa shida da muke da su a dole fim ba yana bukata su dole sai an yi su aka ba da horarwa aka ɗauki kowane janibi aka ɗauki mutum saba'in da biyar biyar aka ba su horaswa ta yadda za a goge da shauransu to bayan wannan tunda harka ce ta kasuwanci dole tana bukata ita ma a bata ilimi ya ake kasuwancin fim yadda ake kasuwancin fim din nan haka ake yi kawai kana yi ka ɗauka ka je ka kai shi a je a fara bugawa ana yi ya za ka dinga kuma dakile farisi a ciki don haka to dole shi ma sai da aka fito da dabaru aka haɗu da aka zo aka kirawo masana akan kasuwanci irin na zamani na harkar fim saboda fim yana tafiya da zamani saboda technology ne shi idan ka ɗauka tun farko da garmaho ake amfani da shi wajen harakar nishaɗantarwa da kuma jin wasu abubuwa na nishaɗi aka bar garmaho aka koma canza daga canza aka koma tape recorder daga tape recorder aka koma irin su bhs wannan bhs wato bidiyo kenan ka zo bangaren bidiyo daga nan aka koma irin su cd daga cd aka koma dvd daga dvd aka tafi dvd 9 an bar dvd 9 yanzu ma an tafi blu-ray wanda brural din ma anan ba kowa ne ma san akwai wani brural ba to bayan nan yanzu ma an tafi abin da ake kira streaming kwake online distribution to kaga dole sai kana ɗaukan mutanen ka kana updating nasu kana tura su zuwa gaba domin su daidai da al'ummar yanayin kasuwancin duniya na fim fim yana da hanyoyin kasuwancin sa kamar guda shida to mu na shidan shi aka ɗauka shine na karshe ka fim kawai ka kai shi kasuwa akwai sauran hanyoyi tun daga kan lokacin da za ka yi fim ɗin dole sai ka sami wato haɗaka ta kasuwanci da wasu ba kuɗinka za ka zo ka zuba kaɗai ba za ka nemo haɗakar kasuwanci ne kamfani kaza yana sai da motoci don haka za mu yi amfani da motocinka wajen sai da wajen wajen aktoci da za su hau ko kaza ko kaza ko kuma kamfanin ka yana ɗinkuna don haka za mu sa kayanka amma za mu sa logo ɗinka a cikin fim ɗin nan talla ne to nan abubuwan duk sai da muka dawo muka nuna musu ga yadda za a yi da haka ba kuɗi za ka zo ka zuba ba da shauransu sannan bayan shi akwai abin da ake kira festival fim idan ka yi sai ka je ka kai shi irin festival ya shiga duniya nan ne za ka samu kamfanoni za su yi kwalabo da kai za su haɗu da kai domin su zo su saka tallansu ko kuma su zo su sa wani abu da zai zama cewa sun ɗauki nauyin wannan fim ɗin ta yadda su ma za su shiga cikin kasuwancin nan sannan bayan wannan akwai abin da ake kira wato sinima fim duk wannan bai tafi kasuwa ba fa za ka za a ganshi a sinima shine za ka dinga ce an ce fim a box office ya yi hitin kaza ya samu kaza ya samu kuɗi ya kawo kuɗaɗe da yawa to sai muka ga dawo lokacin da muka zo sinimun nan da sun mutu to ya za a dawo da su su kuma sinimun nan yanzu ba irin na sun bar sun bar zamani saboda yanzu akwai abin da ake kira cottage cinema kamar irin wannan sinima ta ado bayarmo su wayannan sinimun harfaffu ne da komai su kuma wa'annan da rana ma ba za ka iya kallon fim ba dole sai da daddare to ga irin na dadi to amma yanzu idan ka shiga kamar a duba ran wallahi ga rana kallo da rana mutum zai iya zuwa kasuwa ko ranar weekend da ƴaƴansa da komai ko wani abu sai ya ji ya shiga ya kalla ko kuma yana yana ba shi da yana hutu zai iya zuwa ya kalla wani fim da shauransu tunda fim sinima yake fara zuwa kafin ya shiga hannun mutanen gari to sai muka dawo muka ci to ya za mu da da sinima din nan muna da sinima muna da viewing centers viewing centers din nan da ake kallon balabalai da sauransu to su kansu za ka ga duk yawanci da kwano ake da menene to ta ya za ka dawo da shi kai mai da shi kai san da shiga mai da shi yadda za a banna duk da cewa akwai da suna dan kokari suna dan gyara wannan kangwayen nasu da shauransu ana ana abin nan to sai muka dawo muka ce to bari mu tsitsinci wasu da za su iya haɗuwa da yan fim ɗinnan nan domin a zo a dinga haska fina-finan nan alhamdulillah mun yi kokari a ado remote sinima ta dawo ana kallon fim din za ka gani an sa tun da safe da rana da yamma da shauransu mutane kuma suna patronizing suna zuwa suna kalla to wannan dawo da wannan abin za ka ga a sati biyu sati uku fim ya kawo kuɗi da yawa da haka kafin ka fita duk kuɗaɗen ka suna suna suna wannan to bayan irin sinima sai akwai abin da ake kira tv content irin wanda ake sa african magic shi ma saya ake yi za ku ciniki da masu za mu sa fim ɗinka nan da shekara biyu za mu biya ka da haka in aka biya ka wannan abu na shekara biyu tana yi in suna da bukata za su rubuto maka cewa muna da bukata za mu ƙara renewal na wannan contract ɗin da kai in ba su da bukata in kana da wani kayan sai ka ba su ko kuma ka ɗauka ka ba wani gidan talabijin din shi kuma ya haska to wannan duk har yanzu kana tsatsefe abin nan ɗin ne to sannan bayan wannan sai akwai abin da muke kira shine ga sauran mutane gaba daya ta yadda za a zo a kalla shi ne wanda za ka kawo shi a cd ko a dvd wanda dvd din nan yanzu ya fara tafiya a duniya babu shi ya fara daukewa saboda yanzu hatta irin laptops da suke zuwa da irin computers da suke zuwa suna zuwa ma babu cd-rom sai dai suna zuwa da wani abu da ake kira usb yanzu hatta tvs din nan irin smart tvs din nan televisions za ga suna zuwa da usb ne kawai sa za ka kai browsing ka kalli fim saboda ana nuna ma komai yana koma online to ya zaka ka ɗauki mutanen ka kai su can suna buƙatar training suna buƙatar ka nuna musu ga yadda ake abubuwan nan da shauransu to don haka idan kai wannan abin za ga har yanzu fim ɗinka fa yana hannunka bai tafi hannun mutane ba to sai aka bar wannan abubuwan gaba ɗaya kawai da an taso kawai na gama fim na kai son social board an bani certificate kawai zan danno shi kasuwa to amma duk maganar da kake yi eh, maganar ita ce su mutane abin da wato fim din yake nunawa har yanzu ba su kai ga gamsuwa da shi ɗari bisa ɗari ba misali tun da mm. magana kamar yadda kai magana a baya cewa shi fim ana tsara shi ne da zai nuna mudubi ne mm. na al'ummar da ake wannan fim din a kanta mm. har yanzu ana kuka kan yadda su masu shirya fina-finai suke gazawa wajen nuna wato hakikanin rayuwar malam bahaushe kwanan nan abin da yake zama ruwan dare shine fassara fina-finan india da harshen hausa hmm. a yayin da kuma shi ainihin abinda fim din yake nunawa al'adar indiyawa ce tsagwaranta hmm. to abin da mutane ya kamata su fahimta dama ka ce 100 bisa 100 wannan gaba ɗaya ba wannan ba ne ba abin da hankali zai ɗauka ba ne amma za a iya samun rabi ko za a samu kashi 60 ko a samu 65 ko zuwa 70 duk wannan abin da kai zai dauka ne kuma fahimta ta wato mutum akili zai fahimta magana ta cewa mutane suna ganin har yanzu babu shi fim yana tafiya ne da labari abin da yake faruwa a yanayin lokaci idan ka ɗauki akwai abubuwan da sun zama mu sun zama namu ko da ba namu bane a cikin al'adarmu da yadda muke wasu abubuwan na mu. misali kama da kan irin auren mu za a sa wedding gown wannan abin ne da ke faruwa cikin al'umma za a yi wasu abubuwa duk yana ciki to da haka idan ka zo za ka yi fim na irin wannan lokacin da ake cikin wannan zamanin to shi fa za ka ɗauko ka nuna ga abin saboda yana tafiya da meye labarin da ke so ka haska mutane a wannan lokacin da haka idan labarin ya saɓu ne misali an ce yau ga wani mutum wani yaro saboda lalacewa tarbiyyarsa har ya kashe iyayensa to dole sai ka nuna ta yaya kashe iyayensa guba ya sa musu wani abu ya yi ko fyaɗe ya yi mutanen da ba san wayannan abubuwan ba to da haka idan ka zo zaka nuna ba wai al'ada ba ce a'a kana nuna me yake faruwa ne a society to idan zaka nuna su zaka nuna su da wannan yanayin nasu da suke amfani da shi na wannan tsarin rayuwarsu da shawararsu to wannan kenan in haka ne ina hikimar misali a shirya fin a america wanda yake nuna waɗannan abubuwan na zamani na al'ummar america mm. misali a zo ana fassara shi da hausa me ake so mutane misali su koya ko na wancan indian film da nake gama shi wancan idan ka ɗauka wani abu ne da ya fara irin ƙasashen da ba su yadda da yaren wani ya zo ya shigo musu yare ba abin da ake kira tunishin a cire gyaran da aka yi fim da shi a sa larabawa suna da wannan kabilancin a tare da su ba su yadda wani yare ya zo saboda shi tasirin shiga haraka ba wani abu da yake da tasiri yake ba shi da boda irin fim yanzu hatta a mu duk fim ne don haka to su suna ganin idan har za a dinga shigo fim da yarurrukan da wasu suke da shi to zai danna yaransu su don haka suke so idan an kawo musu fim ko da irin subtitle da ake sai an fassara musu da larabci da faransanci da jamusanci duk irin wayannan abubuwan to yau ci gaban duniya ne ya zo da cewa idan za a yi sai a cire yaran sai a saka za a gansu hatta irin cable satellites din nan ana yi ana sawa a cire yaran domin sakon ake so ka fahimci me ake so a faɗa sannan su wa'ancan kamar da na gama sun yi ne saboda irin kicin yaran su kada ka zo ka kawo min yaren indiyanci sai na je indiyanci yaro na ya dinga jin ga abin da ake fassarawa sannan ka sani cewa ba kasa da bata da hukumar tace fina-finai domin akwai abubuwan da idan ka kawo sai an cire su duk da wayannan fina-finan hausa indiya din ko american indiya ko wane america hausa duk gaba ɗaya sai mun tace su ba da wani abu ba saboda yaran da kake amfani da shi kake so ka isar da saƙonka da shauransu da haka to wannan abin na wasu kasashe ne wanda ya tumbatsa a duniya a kai ba wai ana yi ba ne saboda su kansu a idan ka ɗauki masu fina-finan hausa to idan haka ne eh, afakala me alfanan da misali bahaushe ke samu a lokacin da ake fassara wato fim din indiya a gare shi na abubuwa ne guda biyu zai fahimci hakikanin menene sakon da yake tafiya kai tsaye saboda duk lokacin da ake abu da yaranka to kai tsaye kana fahimtar me ake nufi da shauransu kamar yadda na gaya maka su wayanda suka suka fara yi kasashen da suka fara yi sun yi ne don kishin yaran su saboda fina-finan suna zuwa suna danne yanayin yaren kasar nasu su kuma yaran su ko me zaka da yaran su zaka yi shi yasa to daga nan ne tunda abu ne da ya taho na zamani yake kuma tafiya shi yasa ya taho a haka ai ba yaran aka aka dauke ba mu a cikin abin da muke sai mu ga me aka yi wanda zai zama ya zama ya zai taba al'adar mu ko zai taba mutuntaka mu ko zai taba zamantakewar mu sai mu cire yare dai gashi nan zaka ji abin da ake faɗa gashi nan idan ka dauki Arewa 24 zaka suna da programs kaga wannan international abin nan ne tv station da haka za ga suna da program duk komai da hausa ake yi ba da wani abu saboda a yanda za a tura sako ga al'ummar da take wannan yaren ba tare da tana ta fama da cewa mai ake cewa ba in subtitle din ne mai yiwa baka da kwarin karatun da kai za ka yi da wuri amma yanzu gashi nan eh wannan kaza kaza duk da cewa fim a yanayin fim da yanda yake ba sai ma kana jin yare ba za ka fahimci fim za ka ga a india sai ka kana ko sai mutum ya dinga bada labari ai inda yanda aka yi jiya ai ai chat tana san saboda wannan abin da ake kira motion picture motsi da hotunan suke su suke baka fassarar ma me ake faɗa to sai aka zo ana so dai sai ka kara ganewa sai aka kara yin wannan tsarin a zo a fito da yaran da shauransu domin dai ka fahimci abin da ake da shauransu um, ita kaniwot tana cike da kalubale eh, kamar yadda na gaya maka kuma na san a hukumar eh, kuta tace fina-finai da ɗabi ta jihar kano an sha kai ruwa rana a kan yadda ma za a fahimci juna tsakanin su masu shirya fina-finai da daraktoci da kuma shugabanni na ita wannan hukuma a hannu guda kuma bangaren malamai da gwamnati da al'ummar gari ya zuwa yanzu wanne yanayi ake ciki abin da ya shafi sha'anin wato shirya fina-finai a jihar kano a tsakanin waɗannan rukunai naku domin ko a shekara ɗaya biyu baya mun ji an ta gwagwagwa game da fim village aka so za a yi a kano kuma ya kwanta dama to wato akwai kyakkyawar alaka tsakaninmu da malamai tsakaninmu kuma da mutanen gari tun da hukuma ce ta kuma hukuma dan al'umma ake yin ta kuma ta al'umma ce idan ka ɗauke ta hukumar kanta malami ne yake jagorantar wato ita board din Ah, tunda board ce akwai ciyaman na board ciyaman na board din nan malami ake samuwa wanda shine yake abin nan yake kallon abubuwa ba don wani abu saboda tasirin addini da kuma al'ada ta jihar kano kano gari ne na al'ada gari ne kuma na addini don haka to mutanen mu a kano aka fara hukumar ta tafi finai domin kada wancan abu ya kada a zo a cire wannan abu na al'ada da kyawawan ta'adodinmu da kuma addinin mu don haka muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da dukkanin malamai muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da mutanen gari da kuma dukkanin al'umma wanda suke sa idanu akan al'amuran da muke yi da kuma abubuwan da ya shafi ita hukumar kai tsaye domin mu ga cewa an yi abubuwan da ya dace a lokacin lokacin da ya dace kuma an kawo abubuwan ci gaba da su wanda suke wannan sana'ar ta inda za su mori wannan tafiya. Eh, to amma kana wannan bayani sai muka ga an kasa samun fahimta a daidai lokacin da aka so za a yi wancan wuri na film village na wurin shirya fina-finai hmm. wanda kuma kowa ya yarda ci gaba ne a duniyar shirya fina-finai hmm. amma kuma a tsakanin waɗannan mutanen da kake cewa kuna da fahimta hmm. aka samu ah, wato rahim eh, fahimta din har ta kai ga watakila abin yanzu ya tsaya ce ko ya kwaranye ne ma ba mu sani sani ba to abubuwa guda biyu akwai matsaloli guda biyu zuwa uku na farko akwai ainihin matsalar su wayanda suke da masana'anta 'yan masana'antar fim din sannan akwai matsala kuma ta wayanda su suka zo suka abin hukunci ba su san abin ba sannan kuma akwai matsala ta yadda aka kawo abin aka ba mutane abu matsalar ta su mu a takaice ta su 'yan fim akwai abubuwan da ake ta tuhuma a baya na rashin daidai da rashin kirki da aka yi wanda sai mutane suke ganin idan aka zo aka yi wannan abin to zai iya haifar da fiye da abin da ake tsorata a baya to don haka sai taba wannan matsalar sannan su kuma waɗanda suka zo suna gwara mamunin fashi akan abin ba su ma fai ba karanta ma abin ba su ma menene ma abin nan din nin ka kira pin village ba wai gari bane za a je a yi wa su alunuhu su adam zango su waye su iya ta musu mandawari ba gari bane za a yi musu a ce nan ne garin ku ba haka bane ana nufin da film stage wato wuri ne da ake ɗaukan fina-finai takaitaccen misali shine yakin badar da aka yi the message wannan ka'aba da aka nuna ai ba ka'abar da ake zuwa ana sallah ana ana ana zuwa ana ibada bace a maka kirkirar ta aka yi to irin wannan abin ake so za a kirkira kana so za ka nuna kano shekara dubu ta yaya za ka nuna kano shekara dubu dole sai ka kirkiri Sinariyo ka kalli hoton ya kano take yanayin da kano take a wancan lokacin to shi ne irin abin da aka so a gina za ka yi tarihin yakin basasa za ka yi tarihin sarki a eh, wannan malam dabu za ka yi tarihin sarki abdullahi za ka yi sarki dalilin sarki sasunusi za ka yi tarihin magabata na kusa yanzu ah, alhaji dr ado bayero to ta yaya za ka nuna kano daga lokacin da ya samu 1963 zuwa lokacin da allah ɗauki rayuwarsa ta yaya za ka nuna tarihin wannan abin irin wannan kanan ce ba irin ta bace to shi ake kira da film village samar da hoto ga fim wato na fim ta yanayin da ake so a ɗauki hoton domin a bada tarihin wannan tunananta na ɗan waya na leka shafanta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya na yi requestin nan barta farin ciki ya kama zuciyata ce ke yi kamar ba ni ne ba ashe gaskiya tana da daɗi ashe madalla. Kin ji yadda Hafiz ah, ya kake ganin wannan lamarin wannan gudunmuwar fina-finan Hausa wajen yada al'adunmu na malam Bahaushe. Gaskiya ne kin ga mutane sun yi magana sosai wasu suna cewa suna ba da gudunmuwa sosai wasu kuma suna cewa baya ba da gudunmuwa. To kai me ra'ayin naka? A to ai mu ra'ayin mu kin sa ra'ayin jama'a ne. Mm. Yau wasu. To Hadiza ba me zaki ce akan wannan lamarin? <laughs> to ni ma dai na yadda dai da abin da shi ma ya faɗi gaskiya wannan dai abu dai da ya kamata ne a sake dai duba koma <laughs> gaskiya akwai fina-finan da suna ba da gudunmuwa sosai wajen yadawa akwai kuma fina-finan da zaki ga suna dan sauka to amma haka dai mutane suna ta faɗa mu dai abin da zamu ce kenan amma dai muna buƙatar a ƙara dagewa haka a dai sake duba yawa to haka ne ka yanzu ma lokaci yayi halin shi a madadin kowa da kowa muke cewa ku huta lafiya ai hutun karshen mako lafiya sai wani mako idan Allah ya sake dawo da mu yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bai